alƙawarin jini littafi na goma sha biyu to alhamdulillah alhamdulillah ga mu cikin littafin alƙawarin jini kashi na goma sha biyu inda a kashi na sha ɗayan da mun kwana ne inda yake jin da yana da damar da zai sa ta a kirjin shi ya haɗiye ta ko zai samu sassaucin abin da yake ji game da ita hmm, soyayya ruwan guba in ka sha ka ba wa masoyi sai ku mutu tare dukansu shiru suka yi tun su a wannan wurin yayin da kowa da tunanin da yake a ƙasar ransa hiran da suka saba yi duk yau sun gagara yanta sai kallon kallon da suke wa su, ga hamma kuwa a daidai wannan lokaci rashin samun nutsuwa ne yasa ya kasa magana gashi har lokacin bai bai ga babba ba bare ya warware masa damuwarsa wannan dalili yasa duk wasu kalmomin da yake tunanin yana da su suka tsere mishi ita kuwa sabina ba komai ne ya hana ta masa magana ba sai tsabar kunyarsa da take ji musamman ma da ya kasance idanunsa suna kanta farko kenan kuma somin taɓe daga cikin littafin alkawarin jini kashe na ɗaya da biyu wato goma sha biyu agogon hannunsa ya kalla wadda ya nuna masa ƙarfe biyar daidai zuwa wannan lokaci ya gama fidda rai da samun damar ganin babba don haka kawai ya yanke wa kansa hukuncin koma inda ya fito domin baya jin daɗi a zuciyarsa kallon ta ba tare da ya samu damar faɗan komai ba ya miƙe sai dai daidai sai da daidai ta tsayuwarsa sannan da ƙyar ya yi ƙoƙarin tattaro kalmomin da suka masa saura a bakinsa ya furta my lady zan koma amma ina so idan babba ya dawo ki sanar da shi na zo ina so za mu yi magana ne na zo mu yi sallama ban same shi ba tafiyar gaggawa ne ta kama ni yau da daddare zan tafi in Allah ya kai mu zan ɗan kwana biyu kafin na dawo muguwar faɗuwan gaba in ta tsinci kanta a ciki jin abin da ya faɗa da sauri ta ɗago kanta ta zuba masa manyan idanunta so take ta yi magana amma ta kasa furta ko da kalma ɗaya sai girgiza kai da ta samu damar yi my lady ya kira ta cikin wani sassanyen murya ƙasa ƙasa amsawa ta yi saboda masifaffun hawayen da suka kunno mata kai bai damu da rashin amsa da ta yi ba amsawar da bata yi ba ya ci gaba da magana yana tinkaro inda take tsaye my ina neman alfarma a gurinki da fatan zan samu hakan daga gare ki girgiza masa kai ta yi ta ƙi yadda ta kalle shi saboda yadda ta yi magana in har ta yi magana ko ta buɗe baki da niyyar magana to kuka ne zai fara fitowa murmushin ƙarfin hali ya sake daidai lokacin da ya ga ta tsaya ya tsaya kusa da ita ba tare da ta wani motsi ba da gaske kina sona. kuma zaki iya aure na maganar da ta fito daga bakinsa kenan kai ta saurin girgiza masa tare da murmushi duk da tana jin damuwa dan murmushin jin daɗi shi din ma ya sake sannan ya sake faɗi zaki iya rike min amanar kanki nan ma girgiza masa kai ta alamar e eh, zaki iya jira in dawo ko zan kai shekara ban dawo ba a wannan karo ne ta ɗago ta kalle shi yin hakan ne taimakawa mahawayen da suke idanta wajen daman biyowa suka samu damar fitowa fuskanta ta yi saurin kunshe bakinta gudun kada sautin kukanta ya bayyana ta san da zaran an jiyo ta jama'ar gidan nan za su yi zaton wani abu ya mata ta sake girgiza masa kai shi ma ya sake girgiza nata girgiza mata alamun kada ta masa kuka ina tunanin hawaye sun gama wanke mata ina hatu sun gama wanke mata fuska don't cry my lady kina son ki karya min zuciya ne kukanki a wannan lokaci daidai yake da ya sa na fasa tafiya ta duk da umarni ne na mahaifina ki haƙuri ki daina min asarar hawayenki a banza insha Allahu kamar yanzu zan je na dawo I promise I promise tana shishekar kuka take faɗi tsawon wani lokaci za ka tafi ka bar ni kuma tsawon wani lokaci za ka ɗauka kafin ka dawo bana na tunani zan wuce shekara ɗaya shiru tai bata sake ce masa komai ba sai hawaye da take shircewa zuciyarta a zuciyarta faɗi take shekara guda kenan zai ɗauke mu a matsayin tsawon wannan lokaci ba tare da mun haɗu da junanmu ba Wa ya sani ma ko shi kenan ba za mu sake haɗuwa ba I'm really sorry my lady haka ƙaddarar mu yake dole ne za mu bi shi ko muna so ko ba mu so sai dai hakan ina so ya kasance mai da sauki idan har muka yi addu'a komai zai zo wata rana kuma ya wuce amma don Allah ina so kada ki manta da cewar zan dawo gare ki kamar yanzu zuwa yanzu kan tuni kuka ya ci ta durƙusawa ta ƙasa ta ci gaba da kuka babu sauti a cikin su sai zallar hawayen da ke zirara daga idanunta saboda toshe baki da ta yi shi kanshi amma kasa jure wa tsayuwan yayi. ya durƙusa ta yana girgiza mata kai yana ji kamar ya riko ta zuwa jikin shi ya rarrashe ta please my lady ya kamata ki shiru haka kada ki sa wa ranki damuwa ko kina son wani ciwo ya kama ki ne saurin girgiza masa kai ta okay to ya isa haka idan ba so kike ki karya min zuciya ni ma na yi kuka ba kina son ganin hawaye na girgiza masa kai ta a hankali cike da sakarsi oya to shikenan bar kuka in dai ba kina so in yi kuka ba hannu ta sa ta share hawayenta tana ajiyar zuciya zuwa lokacin da idanunta suka fara rikidewa amma ko ganin yadda take ajiyar zuciya ne akai-akai yasa ya shiga damuwa ba kaɗan ba yasa shi ya kasa cewa komai ya kasa ce mata zai tafi duk da lokaci na ƙara ja a haka ya yi ta mata kalmomi masu daɗi wadda ya san za su taimaka mata wajen samun nutsuwa sai da ya tabbatar ta samu nutsuwa har ma da dariya kafin ya haƙura suka sake sallama ba don taso ba sai don kawai ya nuna mata ba ya nuna mata baya son ganin kukanta ne yasa wannan karo ta yi ta haɗiye kukanta tafiya suke kamar marasa lafa marasa laka a jiki suka fito zauren gida suna dab da fitowa kwatsam sai ga su babba sun kawo kai cikin zaure lokaci guda gagarumin farin ciki ya ziyarce shi bai san lokacin da ya furta alhamdulillahi lazibi bi ni'imati tatimmu salihat a fili yana mai sakin kasaitaccen murmushi ita kanta sabina ganin murmushin da ke fuskansa ne ya bata nutsuwa da tsananin farin ciki na dawowarsu bai kai ga tafiya ba ya shiga yi wasu babba barka da dawowa da faraha a fuskan dattijan nan uku suka amsa masa ma'ana babba da baban sabina sai kuma baban lado bayan sun gaisa ne yake faɗin mai babban suna yau kuma sai gashi ka zo ka iske ba ma nan ko murmushin karfin hali yayi sannan ya amsa wallahi ko babba har na fi da rai akan za mu haɗu sai kuma ga shi kuka dawo Allah sarki wallahi da yake mun je indabo aure auren yar amini na to ka san harka da jama'a shi yasa ba mu samu damar tahowa da wuri ba sai yanzu sun sake gaisawa sannan suka ɗan taɓa hira kafin su bar wurin suka bi shi da fatan kairi tun da sun san ya fito da shirin tafiya sun san zai wahala a ce ya tsaya amsawa kawai ya kansa na ƙasa zuwa can kuma har su babba sun yi niyyar wucewa cikin gida hamma ta maza ya ce babba dama akwai maganan da nake so mu yi ne sannan zan yi muku sallama ne sai kuma suka iske na iske ba bako gari dakatawa babba daga tafiyar da yake sannan ya kalle shi tare da faɗin ayya to ko za mu bari zuwa wani lokaci ne tunda yanzu lokaci ya ƙure a hankali ya so sakiya don ya san babba bai fahimci abin da yake nufi a zancen nasa ba ya ce babba idan babu damuwa ina so mu yi maganar a yanzu idan na tafi ba lallai ne in dawo a nan kusa ba domin zan ɗan iya ɗaukan lokaci akwai tafiyan da ke gabana ne kuma yau da daddare jirgin mu zai tashi murmushi babba ya yi sannan ya bashi izinin su shige daga ciki tunda maganar na da tsayi haka suka koma yayin da sabina kuma ta bi bayan su suna shiga ko ta wuce ɗakin ciki ta bar shi ya ƙarisa ɗakin da babba ya shiga suka sake gaisawa nan shiru ya biyo baya na wani lokaci kafin babba ya fara magantuwa mai babban suna wani irin magana ne kake so ka sanar da ni gyara zaman sa kafin ya ɗago kansa ya sun koyar ƙasa kuma ya ɗan murmushi nan ya fara zayyana wa babba abin da ke faruwa na tafiyan da zai a yau tabbas ba don kasancewar babba mutum ne mai ilimi da kaifin basira ba da zai gano damuwar da ke kwance a fuskar amma sannan kuma ya gano adadin ƙaunar da ke tsakaninsa da sabina tabbas da ya ce da matan ƙarya yake yi sannan kuma ya zo ne kawai da niyyar yaudaran su sai da ya dan yi jim na wani lokaci kafin ya jinjina masa kai ya fara magana tabbas wannan magana taka wani al'amari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya hukunta faruwarsa wanda dabarar mu ko wayan mu ko karfin mu bai isa ya hana afkuwarsa ba ubangiji shi kadai ya bar wa kansa sanin dalilin da yasa waɗannan al'amura suke faruwa ba mu ƙi ta yin taka ba kuma ba za mu yi wani magana ko yanke hukunci ba sai mun jira mun ga ikonsa a kanmu don haka za mu ci gaba da addu'a Allah ya sa hakan ya zama mana alkhairi baki ɗaya batun tafiya kuma za ka yi shi insha Allahu za mu maka addu'a zuwa lokacin da za ka dawo lafiya alkawari kuma mun riga mun ɗauka kuma mun riƙe shi don haka kada ka yi tunanin faruwar wani al'amari wanda zai sa ya zo mu karya alkawarinmu ba zai yiwu ba muna maka fatan alkhairi da fatan ubangiji ya bada sa'ar abin da aka je nema duk da dai ya ji matukar daɗi da furucin babba sai kawai shi ma yake hasashe san ba haka yake muradin ji daga bakinsa ba a nasa ra'ayin ya so kuma da sun ransa ne ko so samu ne so kawai a ce babba ya ce idan da gaske yake santa kawai a ɗaura musu aure idan ya so bayan dawowarsa sai su san yadda za su yi da lamarin daɗi. amma sai ya ji ya tsaya akan maganar har yanzu suna nan akan batun jiran dawowansa duk da dai ba wai ya rena hakan ba ne ya so a ce kawai babba ya yanke hukuncin aura masa ita daga nan ya tafi da abarsa zuwa loka ya tafi da abarsa zuwa sanda za su dawo ya san dadi zai sauko ya kuma karbi batun nan nashi yana sa rai zuwa lokacin tuni har ma idan da rabo har sun dawo da rabo Dagowa ya da sauri ya kalli babba zuciyar shi na raddadin abin da zai ce idan ya ji maganar da zai faɗa yanzu. Daurewa ya yi hakan bayan ya sake koyi da kansa ƙasa ya furta. Amma babba babu yanda za a yi a aura mini ita ne? Shiru babba yana kallon hamma har ya dasa aya a maganganunsa. Dan murmushi ya yi tare da faɗin mai babban suna kenan. Ina ka taɓa ji an yi irin wannan aure babu sa albarkan iyaye. Ka san matakan aure da abubuwan da suka kullata? da abubuwan da suke halarta a gare shi dole ne idan za a yi aure sai waliyai sun zo da sadaki sannan shaidu kuma kaga babu ko ɗaya daga ciki a tare da mu sai dai mu ce za mu yanke hukunci haka ina gani ya kamata mu yi haƙuri zuwa lokacin da Allah zai dawo da kai insha Allahu komai zai daidaita san ba haka hamma ya soji ba daga bakin babba amma ina har ga Allah idan har da za a ce a yanzu zai amince masa to a shirye yake nemo komai da babba ya ambata don haka kai tsaye ya fara faɗin babba ina gani duk wannan ba abin damuwa ba ne za mu iya samun komai da komai duka a duk lokacin da aka bukata fata na shine amincewar ka yi alkawari ni da kaina zan nemo sauran a duk inda ya dace murmushi babba ya masa kafin ya ce kyalkyal kenan kyalkyal banza lallai hamma ka ɗebo da zafi a rado wallahi abu ya yi. soyayya ta yi ƙarfi irin wannan yanke hukunci haka da kanka da gaggawa hamma To, masu sauraro kun ji dai hukuncin da mutumin naku ya yanke wa kansa a ɗaura musu aure, amma kuna gani babba zai amince ya aura masa ita kamar yadda yake muradi? Yaya matsayin hakan zai kasance ga dadin hamma idan har hakan ta faru? Anya kuna ganin zai amince ya karɓi auren nan nasu a nan gaba kuwa? Ban sani ba nema. Alkawarin jini kenan, littafi na goma sha biyu kuma farko. Haba, haba mai babban suna. ina ka taɓa jin haka ya faru ka tuna fa babu yadda za a yi aure ba tare da amincewar mahaifinka ba ko in ce mahaifinka tunda ba baya goyon baya me yasa kake son amfani da damuwarka ne wajen kaucewa matsalarka wajen kaucewa matsalarka ba ka tunani hakan zai jawo wa mahaifinka ya aikata wani abu na daban a gaba amma ya shiru yana sauraren babba babu abin da yake yayin da zuciyarsa ke hasaso masa maganganun maganganun dadinsa tabbas ya fi kowa sanin mahaifinsa mutum ne mai tsatsauran ra'ayi wadda idan har ya faɗi magana to tamkar yankan wuka yake baya saba soke maganarsa idan ya riga ya furta ta baya taɓa canza masa ra'ayi ko me zai faru shi dai tsayayye ne wadda baya taɓa ɗaukan ra'ayin kowa kamar yadda ya masa wannan sanin tun yana ƙarami da kamar wuya a ce tun da yanke masa hukuncin nan ya janye ta amma duk da haka bai fito da nuna kin amincewarsa ba karara akan lamarin a'a ai ya kamata a ce ya yi na'am da bukatarsa tunda shi ma bai masa musu a hukuncin da yanke a kansa ba lalle yana buƙatar ya fahimci wani abu shi ra'ayin dadi ne akan karatunsa yake ko kuwa dai yarinyar da yake so ne ba ta yi masa ba ko kuwa dai da gaske ne bai isa aure ba wannan shine tunanin da yake fama da shi sai da ya kasa fahimtar komai a kai. ni a tunani na hakan ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba haƙurin shi zai fi cancanta mu yi mu dukanmu insha Allahu da sannu komai zai zo ƙarshe amma batun ɗaura muku aure ba shi shine mafita ba neman amincewar mahaifa da sa albarkansu shine abin da ake buƙata da matuƙar muhimmanci a rayuwa idan ka samu iko ka yi ƙoƙarin fahimtar da mahaifinka muhimmancin yin haka a wasu lokuta da ka gansu al'amura suna canza kansu sai dai ina ina horonka da ka kasance mai mai yi wa mahaifanka biyayya kan abin da za su umarce ka matuƙar bai saba wa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma koyarwan fiyayyen halitta bakin da baya ƙarya sallallahu alaihi wa sallam yin hakan zai sa ka haɗu da alkhairin da baka taɓa zato ko tsammani ba a rayuwarka amma ina so ka ƙara haƙuri fuskansa babu wani alamun walwala wadda ya nuna akan zai yi haƙuri kamar yadda babba ya so ya yi haƙurin ɗin a hankali ya kifa kansa a ƙasa yana tunanin maganganun babba tun da farko tun daga farko har ƙarshe cike da damuwa kai hannu ya ɗauki hular ya ɗauke hular da ke kansa ya ajiye a ƙasa zuciyar shi banda ingiza shi babu abin da take yi tunani yake yi duk ya rasa mafita wadda ya kamata yi ya ɗauki lokaci a wannan yanayi inda ya kasa bambanta inda yake kafin ya ɗago da jajayen idanunsa cike da damuwa wadda suka sauya launi ya sauke su akan babba shi kanshi babba da ya kalli yanayin da yake ciki sai da ya ba shi tsoro da tausayi saboda tun da yake bai taba ganin shi a makamancin yanayin da yake ciki ba subhanallahi muhammadu me ke faruwa da kai haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un murmushi kawai ya sa mai ciwo cikin muryarsa da ya jima da sanyaya ta ya furta babu komai babba lafiya nake girgiza kai babba ya tare da faɗin muhammadu ka faɗa min abin da ke damunka ka ga yadda ka koma kuwa me yasa ba za ka sanar da ni gaskiya ba ni ba kamar mahaifi nake a gare ka ka yi ƙoƙari ka faɗa mini damuwar ka mana Kansa ya sauke tare da juya gefe guda yana jin wani irin yanayi cike da tsantsar damuwa babba babu komai lafiya kalau shi fa babba ba jin turanci yake ba saboda haka da hammai ya magana ma bai fahimci me yake faɗa ba ci gaba da tambayar sai muhammadu baka sani ba ka daina cewa ka sani ka daure ka faɗa mini idan ina da damar taimaka maka zan yi maka amma zama a cikin damuwa ba shi da amfani saurin kallon babba ya tare da murmushi cike da yarda ya furta babba da gaske za ka taimaka mini idan har ka ji abin da nake muradi ba za ka ki amincewa ba za ka taimaka mini insha Allahu zan yi kokari ne maka abin da kake so idan har hakan zai faranta maka murmushin jin daɗi ya suke mai kama da mutum ya samu matsalar kwakwalwa kafin ya ce babba ka aura mini ita na san dadi na zai karbi auren mu a gaba babba batun ka ce wai sai lokacin da ya amince zaka aura mini ita yana da nisa sosai ya kamata a ce ka fahimci halin da zuciyoyin mu za su shiga babba please please babba kai hakuri sa kawai yake yi domin a yadda yake ji ya koma kamar zararre ne lamarin ya fara ɗaure masa kai tunaninsa ne ya fara yawaita me ke faruwa da hamma ne lokaci guda ya su kurkuce masa tabbas idan har aka ce dan soyayyar da yake wa yarsu ne to ya kamata ya wani abu a kai da gaggawa idan kuwa har ba haka ba ne to fa ya sa rai da ganin abu abin da ya fi wannan muni da tashin hankali cike da ƙarfin gwiwa ya na'am da shawaran da zuciyarsa take ayyana masa ya ɗaurin ya saurin ɗago kai ba tare da tunanin komai ba furta shi kenan Muhammadu na amince amma akwai sharuɗa na amince babba da sharuɗan I will agree babba na amince da abin da zaka faɗa ba zan maka musu ba matukar zaka aura mini ita kallonsa kawai ya inda ya ci gaba da magana sai da ya shiru don kansa tabbas mai babban suna na amince zan aura maka Sabina amma ba a wannan lokaci ba murnansa ne ta fara ƙoƙarin komawa ciki nan fara'ar da yake ciki ta ɓace daga fiskarsa babba yaushe za ka aura mini ita yaushe za ka aminta da batuna na rantse da allah babba zai rike ta amana kamar yadda kuka kula da ita zafafan hawaye ne suka biyo bayan maganganunsa wadda suka tilasta masa yin shiru zuwa yanzu kan dai babba ya ga yanayin da yake ciki ya sauya tunda har da hawaye a fuskansa tuni tausayin hamma ya gama ratsa masa zuciya ji kawai yake ba lallai ne ya iya masa abin da yake so ba kai hakuri muhammadu ni ma ba a san raina hakan zai faru ba idan har aka ce ina da ikon aura maka ita a yanzu da na aura maka ita sai dai na san babu yadda za a yi ko da na aura maka ita ba zai yiwu ku tafi tare ba sannan ba lallai ne mahaifinka su amince ba saurin katse shi hamma ta hanyar faɗin babba idan ka aura mini ita na tabbatar za ta fi samun nutsuwa daga maganganun da suke yawo a garin nan ko babu komai su kansu jama'ar da suke garin nan na surutun banza za su saurara zuwa lokacin da suka tabbatar da kasancewar mu ma'aurata babba ka amince ka aminta da ni ka fahimci kalamaina ni kaina ko da na tafi zan kasance kullum cikin tunawa da cewar alkawarin da na ɗauka yana kaina sannan ba zan manta da cewar akwai mutanen da suke jira na ba hakan zai bani damar yin abin da ya kai ni ko da yaushe ne in dawo gare ku idan har ba idan har haka ne zai fi min sauki idan dan batun baka san ni bane ko kuma asali na ko mahaifina ba boyayye bane za ka iya bincike da komai na san da a ce kuna zaune a nan ne za ku san asalin waye mahaifina Sibjot Aliyu Sani ka san wannan mutumi alkali ne haka Muhammadu ka yi gaskiya sai dai babu ta yadda za a yi a ce ni da kaina na aikata abin da kake so saboda idan na yadda da hakan na ɗaura muku aure za ka yi tafiya mai nisa yayin da mu kuma za mu yi ta zama ne ka bar mu da ita muna zaman jiranka sai dai zan iya yi maka wani abu guda ɗaya zan karɓi sadakinka zan ajiye zuwa lokacin da za ka dawo amma bai so haka ba nan suka ci gaba da turjawa da babba babba ya shiru zuwa wani lokaci ya ci gaba da cewa ba zan amince da wannan bukata ta gaba Muhammadu bayan na sani da yawa daga cikin ma'abota ilimin sun yi maganganu dangane da wannan matsalar don haka ina so ka saurari abin da zan faɗa maka da kyau game da abin da kake son aikatawa kamar yadda ya zo wasu daga cikin magabata sun yi sun iyakance adadin watanni shida a matsayin wadda mutum zai iya yin tafiya sannan ya je ya dawo wajen iyalinsa ba don komai ba sai don saboda sun dogara ne da abin da aka ruwaito daga Saidina Umar ibn Kaddaf radiyallahu anhu malamai sun ce sun kasance sun ce asali kuma a shari'ance ba a samun ba a samu wani nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kayyade adadin kwanakin da miji zai yi tafiya ya bar matansa to amma dai an samu wani bayani daga Sayyidina Umar ibn Kaddaf yana cewa ƙayyadaddun kwanaki shine watanni shida ne iyaka abinda mutum ke da shi da zai iya barin iyalinsa sai kuma sojojin da suke wajen yaƙi wannan kuma yana daga cikin bayanan da suka gabata wato in jihadi ne wanda sayidina umar ya yi bayani a lokacin da ya tambayi yarsa na na hafsat allah ya ƙara yarda a gare ta akan hakan sai dai wani babban abin da ya kamata mu lura da shi anan shine yanayin canjawar zamani ko kuma wurin da ake zaune ko kuma yanayin da ake zaune ko shakka babu zamanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda ya fi wannan zamani da muke ciki inganci da kyau da kuma komai da adalci sannan barna ba ta yi yawa a bayan ƙasa kamar na zamanin da muke ciki yanzu ba don haka za ka ga mafi kyau abin da ya kamata shine a ce miji da mata sun su yi tsarin da zai fi dacewa da zamantakewarsu domin su su suka fi kowa sanin yanayin halayyarsu sai su yi tsari gwargwadon ƙarfin sha'awarsu to za su iya kasancewa sun kula da adadin kwanakin da suke ganin za su iya jurewa ba tare da sun yi jima'i da junansu ba sai su yi wannan tafiya saboda akan samu bambanci tsakanin mata da miji wani mijin ne yakan kasance mai yawar bukata wani kuma matar ke kasancewa da yawar bukata wata matar ita ma haka sannan wani mijin haka zaka ga wata matar yarinya ce matashiyar budurwa tana da bukatar namiji zaka ga wata matar budurwar matashiya ce bata da bukatar namiji ita kuma wata bata bukatar mijinta ya nesa da ita wata kuma girma ne da ya kama ta don haka ko da zai kai shekara baya nan ba za ta damu ba duk da cewa abu mafi kyau shine inda hali an fi so mutum mai iyali matafiyi wadda ya san zai yi kwanaki ko watanni ya takaita kwanakin da yake yi ya dawo wajen iyalinsa idan ya yi wata tafiya ko da akan kasuwanci ne ya takaita amma idan ya kasance akwai wani uzuri babba to babu laifi idan har ya yi wannan tafiya in ya daɗe ko da kuwa ya haura wata shida to shari'a da addini ta amince masa in har akwai babban dalili a can ɗin kuma idan da buƙatar hakan ta kama kamar wadda ya tafi neman magani ko kasuwanci ko kuma ya tafiya zuwa wata ƙasa mai nisa saboda wani dalili ko kuma misali kai da za ka tafi neman ilimi idan har kana jin tsoron faruwar wata matsala ko kuma fitina ga iyalinka ko kuma ga karan kanka saboda kasancewarka mai yawan sha'awa ko kuma daɗewar da za ka yi a can ɗin zai haifar maka na haifar muku da saɓani tsakaninka da matarka ko surukanka to ya kamata ka riƙa dawowa da wuri saboda kauce ma wannan matsala kada ka yi daɗewar da zai zama sanadiyar rabuwarka da matarka domin neman ƙarin bayani sai a duba littafi almugni na ibini na ibini kuzama cikin majama'ul fatawa daga babi na talatin da biyu zuwa na ɗari biyu da saba'in da ɗaya domin ganin cikakken bayani saboda haka abinda nake so mu fahimta a nan shine bayan aure ne matsala a gare ni ba a'a abinda zai faru a gaba nake tunawa don haka hukuncin da na yanke a nan shine saurin taron numfashin shi amma ya tare da faɗin ba tare da amma ya bar shi a kai aya ba sai ya katse shi da faɗin Na amince babba akan duk hukuncin da ka yanke amma don Allah ka taimake ni ka yi mini rai ka amince ka yarda na ba da sadaki kafin tafiya ta. Iya wannan alfarman kaɗai ma ya isa tunda har baka amince da sauran ba ba zan sake ce maka komai ba duk hukuncin da ka yanke amredi zan karɓe shi ko da zuciyata ba ta so. Na karɓa ka dubi hakan babba Babbai 'dan ɗan yi jim tare da nazarin maganganun shi ganin hakan ɗin ne ya yi daidai da yake da yake amincewa da sa ya sa shi haɗe haɗe hannayensa guri guda ya fara roƙon shi idan har ya ki amincewa lallai kam zai kece da kuka ajiyar zuciya babba cikin kaiwa matuƙa na ƙarfin hali ya furta shikenan muhammadu idan har da idan dai wannan ne shi kenan na amince kafin ya karisa cikin ƙarajin murna tuni Muhammadu ya sujjadan shukura a lokacin da ya dago bakinsa sam ya ki rufuwa banda kalmomin godiya ba abin da yake jerawa ga Ubangiji subhanahu ta'ala babba kansa sai da ya mamaki da ya ga murna da yake da lamarin nan kansa ya sake daurewa yau da rana ta farko da ya sake tsinkewa da lamarin ubangiji kenan a zuciyarsa faɗi yake idan ba Allah ba babu wanda ya isa sa soyayya mai karfi tsakanin bayansa kwatankwacin wannan da idanuna suke gane mai sun jima sosai a zaune banda godiya ba abin da hammake wa babba kafin daga bisani ya yi masa bayanin ya kamata a rubuta yarjejeniya kan maganar ɗin gudun koda gaba idan ya je wa mahaifinsa da batun nan suka ƙi amincewa zai zamanto akwai gagarumar hujjan da dole za ta sa su amince cike da ƙwarin gwiwa hamma ya amsa nan babba ya aika domin a nemo masa ƙannensa wato Babansa, Sabina da baban Lado sai kuma wasu amintattun abokansa da suke zaman lafiya a gurin da yake nan aka faɗa musu abin da za su yi kowa a gabansa babba zayyana musu duk bukatan da suke da yake da shi da abin da suka yi da hukuncin da ya zartar a kan lamari babu wanda ya ga laifinsa a cikin abin da ya aikata kasancewarsa kasancewar dama tuni duk wani hukuncin da ya yanke akan su daidai ne kamar yadda ya ambata tun farko nan kuwa Babba ya wakilta waɗannan dattijai biyu domin su zama waliyai ga Hamma, yayin da Baban Lado da Baban Sabina suka kasance waliyan Sabina. Nan kuwa Babba ya sa aka kawo masa takarda da alƙalami cikin gida, ya yi musu jawabin abin da za a yi ya fara rubutu da larabci akan takarda ta farko, yayin da yake karantawa a duk abin da yake rubutawa a fili. Ya gama rubutu a kan takardun alƙawari wadda suka ƙulla akan Sabina da Hamma sannan batun sadaki da ya bayar wadda za a ajiye zuwa lokacin da Allah zai dawo da shi bayan ya gama ne ya sake karanta musu sannan ya tambaye su ra'ayinsu dangane da haka babu wadda ya masa musu akan haka akan batun daga cikin su babba ne da ya tabbatar babu mai abin cewa ya ja layi guda a ƙasan kowace takarda ma'ana inda kowa zai sa hannu ne inda ya sake tabbatar da kowa ya yi na'am daga babba ya rattaba hannunsa sannan Ahmad da waliyansa daga nan aka miƙa wa baban Sabina da baban Lado su ma suka rattaba hannu akan takarda inda babba ya ɗauka ya ninke ya miƙa wa waliyan Hamma tare da faɗin wannan takarda da na baku. Na baku ita ne ba don komai ba sai don ta zamo shaida a gare ku da kuma tunatarwa a bisa alkawarin da muka ɗauka na kuka ɗaukar wa kanku wadda na tabbata Kallonta a koyaushe zai sa zai kasance yana tunatar da ku muhimmanci riƙon amana da cika alkawari. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin suratul nisa'i aya ta hamsin da takwas, lallai ne Allah ya umarce ku da ku bayar da amanoni zuwa ga masu shi kuma idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane ku yanke hukunci na gaskiya da adalci lallai ne Allah Allah madalla da abin da yake yi muku wa'azi da shi lallai ne Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗa a cikin suratul ma'ida aya ta farko inda yake cewa ya ayyuhal lazina amanu afu bil uqud ya ku waɗanda kuka yi imani ku cika alƙawurkan da kuka ɗauka kamar yadda muka shaida muku muka shaida muku cewa mun amince za mu cika wannan alƙawarin saboda haka na san tunatarwa zai zamo mana alkhairi baki ɗaya daga nan kuma sai dai mu ce Allah ya bamu iko tare da aiwatar da wannan umarni na mahalicinmu hakika wannan gaskiya ne malam ibrahim kayi gaskiya hakan ya kamata mu yi wata takarda ya sake ɗauka ya miƙa wasu babansa baban su baban tare da faɗi ku kuma ku ajiye wannan a gurinku domin ya zamo shaida saboda gaba bayan nan ya ba wa hamma guda shi ma ya rike shi ma babba ya rike guda ya yi umarni da su ba da sadaki ga waliyan sabina aka yi komai yadda ya dace bisa tsari na addini suka tabbatar da batun komai da komai da batun aure bayan dawarsa. daga haka babba ya umarni da a rufe taro da addu'a daga nan ya sallami kowa da kowa to alhamdulillah wannan takaitacce kenan daga cikin littafin alkawarin jini littafi na ɗaya da biyu To, masu sauraro, kun ji dai hukuncin da Hamma ya zo ya ɗauka ko in ce ya yanke. Lallai kam ban san dai me zan ce ba in lamarin ya bayyana. Me kuke tunani zai faru kenan? Hmm, mu je zuwa kawai. Don haka duka a madadin marubuciyar wannan littafi mai taken alkawarin jini ni ɗan hamza nake yi muku fatan alkhairi da fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya a nan zan huta a cikin littafin alkawarin jini littafi na ɗaya da biyu sai a yi min haƙuri da uzuri mu je zuwa na gaba shi ma tare suke ku nema kawai ku sha labari